كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله محمد وعلى آله وأصحابه وذريته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وسلم تسليما أما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna gode ma Allah mai kowa da komai wanda ya kaddara saduwa ma wannan wuri mai albarka masallacin juma'a nasihohi da ake majuna kafin gabatarwar liman saboda haka muna gode ma Allah da kawo wannan rana ta sha shida ga watan Rajab ba da hijiratin Nabi sallallahu alaihi sallam, daga Makka zuwa Madina shekara dubu ɗaya da ɗari uku da arba'in da uku wanda daidai da sha shida ko sha shida ga watan biyu sha shida ne watan biyu miladiya haihuwa annabi isa an maryam alaihi salatu wassalam shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu Allah muke roƙo ya dace mu duniya duniya da lahira sabida haka yanzu a tsakanin da Ramadan bai wuce wasu watanni bai wuce wato wata ɗaya da wani abu saboda haka ya kamata mu yi ƙoƙari mu yi istidat wato istidat shi ne shi don azumtar wata ramadan don kuma shiri na ayyuka na alheri a ramadan a ba ma wata ramadan saboda me wato addahawa yau da gobe shekara wa'azi wal manaya ila al-khalqi tuqat kuma rayuwa zuwa ga halitta tana yankewa kuma Allah ya ce wa yuhadhirukum Allah kuma تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا فيحذركم الله نفسه والله غفور بالعباد. الله سكت الله يوم كل نفس ما عملت من خير مطاح أن قوة سري عملت عليك aikata za ta samu an halattu da na alheri wa ma'amalat min su'i abinda ta aikata na mugun abu na sako na zunubi da wadda lau anna baina ha wa baina muhammadan ba'ida zai yi burin cewa tsakaninsa da wannan aiki mummunan aiki da a samu tasara wanda yake mai nisa ubangiji ya ce wa yuhaddirukum Allahu nasara الله بين سورة تكون كنسا إن كن سابع والله بصير للعباد الله ينا كثير من نبايس كمين سابع سيد حكا ينا لكيوم استعداد استعداد رمضانية واستعداد ليوم القيامة تلك أن أنا لي مسميها كما تأسميشي ينا mai a shirye yake ko ba haka ba akwai wasu baƙi guda uku baƙi ne ba sa zuwa ma bil mawqidi wal ba'd ba sa zuwa ma sun alƙawarin da kuke yi ku zo gobe ba ku sai jini a ya tuna ne kamar kasa suna zuwa bakatata wayannan baƙi su ne akwai albisu akwai arziki a san kowa yana so muna so ya so ruwa ba arziki ba wani shi ne kaddara kaddara kuma mun fi sanna alheri ba wani uku shi ne almarut mutuwa da an shi mutuwa kuwa bai amma da an sha Allah ba mu janna ba za mu je aljanna ba mutuwa to saboda haka dan adam ya kamata ya zamo wato filistiyawa wajen shiri masu iya magana suka ce man arafa isar duniya faliya abubuwan hatara hatara wanda ya san duniya ba ta da zai to ya riƙe hankali ya yi a hankali ومن عاقبه السفر فليتعلق wanda ya san nisan hanya nisan tafiya to zai maka kuskure وصدق الله عز وجل حيث قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى نعم gani haka ne sai Allah ya ce wata saboda ku yi kusuriya kuma hajjata yau ya kun mummune na zuwa lahira fa inna khairar sa mafi bishin uzuri a takwa shi ne tsoron Allah Allah ya ce wa takuni ku ji tsorona ya ulil albab ya ma abota hankula saboda haka sai kaga mutum bai tsoron Allah da alama bai da hankali tunani haka wa'azi ba wanda ba mana mutum ya ga ɗan uwansa ya rasu mahaifinsa kila ya rasu mahaifiyarsa ya rasu abokanansa abokinsa to har yaushe za ka wasanci man kana yuridul mawqila fal mawtu kafi dole ne neman wa'azi ne to mutuwa ta yi shi annabi ya ce an ba bar masu wa'azi guda biyu as-samitu wal nadiq as-samit shehu shine mutuwa annada shine al-qur'an wayannan ma'azai guda biyu in ba su ishe ni ba ba su ishe ka ba yawan za su isa mutum wa man kana yuridu rina fardana azkafi wanda yake neman wadata zuciya ai wadata wadata zuciya ta shi wa man kana yuridu hujja فالقرآن والأحاديث neman وأنا إني نقول القرآن إذا ليس يعيش فإن لم تكفيه هؤلاء لا تكفيه شيء أبدا في الدنيا إن وإن مسيح سمت ما تقال لي سمت سهل هكا للي أن هذا يهيم كنسة وصولي يهيم كنسة تالدي يهيم كنسة حكمة يهيم كنسة دبارة يهيم كنسة وعيون إتالدي أيوك على الهيم yin ayyuka na alheri shine Allah zai taimake ka ya ba rashin ayyuka na alheri subhanallah yana nuna rashin dacewarka yana nuna rashin dacewarsa yana nuna rashin dacewarsa Bakin ya ce, "Ina lalina abu, lalle wanda suka yi imani." وعملوا الصالحات في أيكي نجري لهم جنات الفردوس نسلا الجنة الفردوس تشي مسوكي ينسو فيا لها من نسل الخير يا مسوكينا اهلين كيف له بالبيت الأتي كيف له بالبيت المعمور يا لنا من تشي وهي الجنة سبب هذا لم adam zai yi ayyuka na alheri samun kuta a ranar lafiya shi ke akwai salloli akwai karatun qur'ani akwai azumi akwai zikirori akwai ibada akwai zama da ake karatun qur'ani da zuwa masallaci a kan lokaci wayannan ayyuka na gari su ne za su taimaki mutum wajen samun nasara a wajen ubangiji Allah ya ce walau anna ahlal qur'ana وفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. الله يسلمك أن أهل القرى آمنوا. da dai mutane alƙarya na makka sun yi imani wata fatahna alaikum barakatun min as-sama'i wal ard da an buɗe masu ƙofofin albarka daga sama ayi ruwa ƙasa kuma ta fidda abinci walakin kadzabu sai dai sun gayyace annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa akhadnahum bima kanu yaksibun sai muka kama su da abin da suka aikata da su shi yasa za ka je ana kuka wannan ya ce ba kuɗi wannan ya ce ba mai wannan ya ce wahala wannan ya ce kaza duk abin yana a cikin mu ne sarwa ba ku da ce wani ne wani ne ya kawo ba koma mu koma ga Allah mu yi wajen Allah duka Allah zai tafiyar shi ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولو وأدخلناهم جنات تجري من تحتهم الأنهار Allah ya ce walau Na ahlul kitabi amanu wattaqu da dai mutane ahlul kitabi ya yahudu da nasara su yi imani su yi tsoron Allah Allah ya shiga da kafarna an musayyidatihim da mun kankare masu zunubansu wala adkhalnahum jannatin na'im da mun shigar da su aljanna ta ni'ima walau anna ahlal kitabi amanu haka Allah ya faɗa wani wuri Allah ya ce wa annahum aqamu salata wal muslimin walau annahum aqamu salata da sun saida sun bi at-taura su ga shi yadda ya kamata da injila Allah ya ce la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim da mun ba su abinci sama da ƙasa wato a yi ruwa sama kuma ta da abinci Allah ya ce daga shi famin muktasu akwai mutane ke wa kasirun minhum fasiq mafi yawa su sun kafirce ma Allah Allah ya ce wa Allah ya samamu ala Da mutane sun bi hanya ta musulunci ta Buhari da suna ƙoƙar Allah ya ce wato da mun shayar da su ma an kada wani irin ruwa mai albarka mai yawa mai daɗi wani guri Allah yana nuna mana istidadi da imani da Allah yana ba da lada mai yawa walau annahum amanu wa taqaw la maghfiratun wannan jama'a dole na Thank you. na ayyuka su ne za su taimake ka a duniya da lahira idan mutum bai yi ayyuka na alheri ba zai zo ya shiga rashin lafiya su ba hadisi na abu hurairah an su sallah ce tare tantarihun shin me kuke jira shin kuna jiran abubuwa guda shida eh fataran mansiya talaushi mai sa a manta da mutum kuke jira ba kai aiki na gari aw ko kuma rashin lafiya wanda yake bata ma dan adam al'amari wato au haraman ko kuma tsufa wanda yake zuwa ya yi raga-raga da mutum au mautan ko kuma mutuwa kuke shira au da sharan ko kuma da sha fashan al'ayi bai tabi shirin da jal shirin sa yana nan da yawa yana nan yana koyi yana zuwa ƙarshen duniya saboda haka jama'a wallahi a duniya nan ba mu da wani abu wanda Allah zai yarda da mu irin imani irin tauhid la yanalu khairu rabbina illa bil imani wat taqwa ba a samu kuma ubangiji a lahira sai da tauhidi da imani wannan shine guzurin duk wani mai hankali kuma a duniya ake yin sa a lahira sai a samu saboda haka ayyuka na gari suna nan da yawa ayyuka na gari suna nan da yawa in baka iya wancan ba za ka iya wannan sadaqatan sadaqatan tuqaddimuha hajj فلا تحزن إلا الله شك من أمرة يبعدك عن النار ويدخلك الله الجنة ثاني النبي من ذاك ذاك كما نقوم كتك شبه الجنة سبب ذاك عينك أنا جلسنا أنا مع السوكي أنا صلى الله عليه وسلم حديث أبو هريرة كلمتان حفيفتان في الميزان حبيبتان عند الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كالمومي مسوك مسوك فكر بكي مسوك وابو بكي مسوك كميزان شيء سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وإن كالمومي لمسكرنا كالمومي لنزل سابق سيشوك بكي يا بني دينا نشرنا نعم ممكن ya rika je kana zagi wani ya rika je kana kallon musu da laifi saboda haka ayyuka na gari ba su nan da yawa Bangare yana faɗin da mu yawaita tasbihi da ayyuka na gari ya ce ya ayyuhan ladina amanu Allah dhikran kaseera ya kuma su imani ku ambaci Allah ambato mai yawa wa sabbihu bukratan wa asila ku yi tasbihi safiya da maraice wannan yana daga cikin agaru salihin min qabluna laduban mutane kirki yawaita tasbihi yawaita istighfari yawaita kusanci ga Allah saboda haka fasaduhum al-dhikr kafi wal istighfar musulunci ba surutu ba shi ne yawan istighfari yawan ambaton Allah yawan karatun Qur'ani Al-Qur'ani inda take magana a ambaci Allah da yawa wato duk ayan Qur'ani haka suke in dai ambaton Allah sashi ka ambace shi da yawa fa idza qila as-salatu وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل واذكروا الله كثيرا لعلكم Allah ya ce in kuka gama sallar juma'a fantashiru fil ardi ku watsu a bayan kasa ibadatu ma'ishi don neman abinci amma Allah ya ce ta manta da shi shi wasu Allah kasira ku ambaci Allah da yau da Allah mutu fi kuma aiki ne ka fusu don ku samu rabuwa saboda haka a wajen yaƙi Allah ya ce fa idza laqitum fi'atan faddu wa qullaha إذا لقيتم من الذين فلا الله أن أمانة ذلك فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا gaba ka ku ambaci Allah da yau jama'a ambaton Allah a kowane lokaci ya da tsada ba irin wannan lokaci da muke ciki ba irin wannan lokaci da muke ciki zan maimaita ba irin wannan lokaci da muke ciki lalle a nasu sallan hadisi na Aisha ta gaya mana annabi yana ambaton Allah ya yadkuru Allah ala ayyi hal ala ayyi annabi yana ambaton Allah tasbih istighfar saboda haka mu da muke cikin tsoro in ba mu ambaci Allah ba ba za mu ambaci saboda haka mu yawaita addu'o'i masifa da tuna ta yi yawa a cikin ƙasa damuwa ya yi yawa abin tsoro kawai mai ambaton Allah shi ne zai samu tsira duniya da lahira in kana yi wa ambaton Allah sai ka samu natsuwa الذين آمنوا وطمئن الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub Allah ya ce wanda suka yi imani suna samun nutsuwa da ambaton Allah saboda da ambaton Allah ake samun nutsuwa na zukati Sabida haka jama'a mu yawaita ambaton Allah tasbihi sirifa, da hayyala da hauka Allah ya ce wa dhakirina Allah kathira sai shi wa dhakira masu yawan ambaton Allah Shaidu Islam Ibn ya ce a wajen ambaton Allah muminai ne masu imani suka yi wa ambaton Allah ya fi munafukai ba sa yi wa ambaton Allah dan Allah ya ce wala yadkuruna Allah illa qalila وإذا قاموا إلى الصلاة وإذا قاموا إلى الصلاة وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى

abin da muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya gafarta mana ja al-imam wa hana wa tusala aqulu lakum ma aqulu fa in sawaban fa min Allah wa in akhta'tu fa li nafsi wa shaytan astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin li dhanbihim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim